kallon mu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na madubi shirin madubi shiri ne wanda yake duba a kan rayuwar al'umma ta yau da kullum sannan ya gayyato masana masu ilimi a fanni daban-daban domin su yi tsokaci don a gudu tare a tsira tare sunana ya hana cmd ibrahim a yau maudu'in namu zai yi duba ne akan rawar da waya take takawa a tsakankanin al'umma a tare da ni akwai hajiya hawa'u aminu shamaki dietitian sannan marubuciya kuma ƙwararriya a wurin harkar sana'o'i hawa'u barka da shigowa to malama hawa'u a yau maudu'in namu dai kin ji akan waya ne kamar yadda muka sani waya tana da amfani sannan kuma akwai rashin amfaninta shin me za ki iya cewa yanzu wani irin rawa waya take katakawa ba ga 'yan mata kaɗai ba har ga manya me kike gani ya amfanin ta yake a tsakanin al'umma to assalamu alaikum wa da farko dai abin da zan iya cewa kan amfanin da waya take taka rawar da take takawa a wurin al'umma na farko sada zumunci sosai waya tana da matukar amfani sosai gaskiya tana taka rawa sosai a wurin wannan fannin mm. kamar misali duba da dan uwanka yana nesa ba zai iya takowa ya zo inda kake ba to kin ga wayanin guraren za ta yi amfani zai iya kiran ka ya turo maka sako ko na barka ko dai da dai sauran abubuwan da suka kamata isar da sako dai nisa da sako daga nisa ko ma menene daga nisan zai iya sako maka shi ba tare da ya tako ya zo inda kake ba waya za ta isar da shi hmm. to kamar yadda kika faɗi amfaninta akwai rashin amfaninta kamar yadda zaki ga wani bi iyaye su koka wurin chatin na dare da za ki ga mata na yi duk da dai ina ganin ba matan kaɗai ba tunda an yi problemin ɗinsu a ce suke laifi suke laifi amma fa mazan na yi wannan chatin ɗin da za su yi cap ɗin su haɗu a yi hiran a yi miye a gama kuma in aka dawo da daddare a dasa chatin a kwana ana yi sai ki ga har sallah asuba wanda ya kasance a ce duk wani namijin kirki ka samu jam'i wannan jam'in ki ga ba a same shi ba ana ta bacci saboda mi an yi chatin an gaji an raba dare ana ta abu guda akwai zaki ga namiji ma shi da kanshi ya rabu da iyali ya koma gefe yana tatu wanda an san in ka shigo cikin gidanka ya kamata duk wani activities ka tsaida lokacinka na iyalinka ne to amma sai ki ga mutum ya koma bai da aiki sai latsa waya ya share iyali kuma wayannan an ce dai duk abubuwa suna faruwa dai a cikin dai sani eh, tabbas mm. hakan na faruwa mm. amma sai in ga ɗaya daga cikin illolinta ne kam mm. daga wurin maza ko mata amma yawanci wannan halayya ta maza ce ba wai ina saidin bangare guda ba mm. matan ma na yi eh duka kowa yana yi <laughs> eh. shi namiji zai dawo gida zaki ga ya mai da hankalin shi kan waya da daddare da tsakar dare ma zaki iya tashi kiga namiji yana da waya maganar gaskiya mace mm. tana can tana bacci kin yi aikin yara kin dade tun safe kin tashi kina ta harkokin ki dare ya kamata a ce kin yi bacci shi ma ya je kasuwa ya dawo ka office ya dawo abin da zai taras instead of ya kwanta ya bacci ya huta zai hau danna waya da daddare hmm. to wannan kin ga kan illata ne bai dace ba akwai wani mijin wata mata da mijinta abin ya faru da ita kiri-kiri tana ji tana gani bai da lokacin ta in ya dawo da daddare sai tsakar dare yayi ya jawo waya ya dinga daddannawa chat kullum kullum kullum ta rasa yadda babu hmm. kullum ta rasa yadda za ta yi sai take ganin kamar matsalar ma daga wurin ta yake hmm. ha'a ita ce gidan rediyo buga waya neman shawara ita ce islamiyu makarantu hmm, aika takardu kawaye tana da neman shawara sai ta ga kamar bangaren matsalar daga wurin ta yake wallahi at the end ya raba auren akai subhanallah so kin ga irin wannan abun bai dace ba hmm, kai ka zo to a to kin gani sannan kuma akwai abin da ya kara faruwa ita ma matan yaranta tsabagin chatin da ta maida ita ba ta ma da lokacin da za ta danna waya sai ta daura girki tana daura girkin nan to za ta zo ta ringa daddana waya ta yi daya bisa daya a falo tana yi har abinci ya kone to yaron ta ya je na rarrafe ya je ya gangara ya je kicin kuna dan camping gas din nan mm. abin da ya faru kawai sai eh, tana yana tabowa ita kuma tana nan falo kawai yana tabo wannan din ya kwaro mishi ruwan zafi sai da ta ji yohi tana zuwa ta kwashe shi ta tafi tana kuka kafin su je asibiti mijin ma baya nan baya garin ma kafin su je asibiti yaron Allah ya anshe shi subhanallah kin ga kawai wannan me zaka ce ma miji kam ba ta da hujja subhanallah kuma mijin da yazo ci da dan kara mata saki da ya gano dalilin da ya dole to kin ga duk <laughs> wannan an yi bi babu kulala to kin ga in zamu kula mu kiyaye komi a ce yana da lokaci da wata zaki ga ta daura girki na dannan waya abinci ya kone ta bar yaro littafi eh social eh, media business komai a ciki mm. ta bar yaro yana bacci tana danna waya har ya tashi yaro ya je wani abun ma bata sani ba abinci ta dora shi wani ma yazo kana ta mata sallama bata sani ba duk wannan bai dace ba saboda mun riga mun bamu waya yanzu muhimmanci wata ma tana gefen filanta tana tashi daga bacci abin first abin da za ta fara ta jawo waya daga ƙarshe ma da daddare in za ta kwanta shine last abin da za ta fara yi kuma duk bai kamata ba amma hanga mata addini in aka diba bai kamata a ce wayan nan in dai ba wani abin alkhairi za ka yi da ita ba ya kasance a ce ita ce last abin da za ka yi diba da daddaren nan wani zai hau status mutane ne a whatsapp ya diba social media ya diba ko kuma early morning yana tashi tsakar dare ma kana tashi in sarraf kai addu'a da aka horar da mu da mi a'a kawai zaka hau diba waya ka ga me yake faruwa a duniya amma ba ki ganin wasu baki gani mata kamar da kika ce da daddare su jawo su duba da safe kin san akwai matan da zaki ga yanzu mostly on social media suke business to baki ganin wannan duba da suke yi sometimes kan business su ne ko ku ya kike gani eh to in dai har aka kawo maganar business mm. tabbas waya tana da amfani wurin advertising abubuwa da dama mm. saboda yanzu yawanci komi ya koma online business yawanci amma idan ka zauna ka yi kanka tunani in har ka ce ta nan guraren komai kowane lokaci waya zai kasance shine abokin rayuwanka a da ka limit Eh, ba ko da yaushe ba kanka adalci ba gaskiya mm. so shine wannan mm, tun daga iyali ga iyali ya kamata su ma mazan in sun zo su san lokacin da za su danna waya zaka iya sa ma kanka irin daga nan in na shigo takwas din dare misali goma na yi bacci zan aje waya na in kashe yana da kyau ke ma mace mijinki ya dawo dole ki aje wayan ki gefe ba abin da zaki ki zauna ki kula da shi shi ma ya aje waya ku fuskanci juna ku sharing ideas matsalolinku duk da kuke tare eh kaza kaza abu kaza ya faru amma duk ba mu yawanci waya waya waya ya mm. ɗauke mana hankali to in zan ɗan dawo da ke ta baya kamar game da mata matasa musamman student za ki ga iyaye sun ɗauki wayan nan babba sun sai maɗa don wani amfanin makaranta ko wani abu to za ki ga kuma suna kokawa akan ba wannan kaɗai suke yi ba za ka kama yaro har karfe biyun dare bai da aiki sai latsa waye sai chatin kuma sometimes mostly ba wannan wayan kadai suke latsa su chatin mai amfani ba za ki ga akwai wanda duk bai kamata ba yana faruwa dan akwai yaran da za ki ga ba za su iya ba iyayensu waye su ba te minti biyar hannun saboda rashin gaskiya to wannan kamar me za ki ce game da irin waɗannan gaskiya a nan mm. guraren mm. iyaye suna kuskure mm. kuskure kan ba ɗan ƙarami ba saboda in dai har za ki ɗauki waya ki ba yarinya da sunan ta yi abin makaranta ko ɓangaren karatu to ta tsaya a nan idan har kin san cewar idan kin bata wannan wayar ba za ta tsaya a nan ba ke kanki uwa kina contemplating to gaskiya kake bata mm. maganin gaskiya za ki ga yarinya ita ce bata da aikin yi sai efi da saurayi uwa ta sani ba ke kin zo nan kin ce yarinyar ki bata fita baki san abin da take yi akan wayanta ba ta zo tabbas ta zo ta fita ta je sun yi efi da saurayi an je sun haɗu wani wuri an yi abin da za a yi ta dawo gida yarinya ta je ta saci hanya ta waya ta je wurin fati yarinya ta je ta saci hanya ta waya ta haɗu da saurayinta yarinya ta je ta saci waya ta saci hanya ta waya ta yi duk abin da baka taba tunani sai dai mm. labari ya zo miki ko kuma kuma yanzu abu na da abin da aka komai duniya ta sani ne ki ga inda baki tunani zaki ga abu ya zo miki kuma chatin ne saboda ba za ki ji ana waya ba ana mahadori kaza to ba kamar da daddare duk daga nan komai yake faruwa ke kina bacci kin saki hanɗa daga ɗaki kina bacci kina mun shari da yake tana cin ta shige cikin bargo tana daddanna waya komai zai iya faruwa a cikin wannan abu habbin dare kam wallahi wata ma za ta iya kwana miki online da za ta iya kwana miki online ke kuma baki sani ba da kin yi motsi ta danna waya ta sa ta karkashin fuloto to kin wannan abun bai dace ba iyaye sai an kula shi irin mm-hmm. wa'annan illolin waya ne bai kamata gaskiya iyaye ya kamata in mun ba ƴaƴanmu waya ya kasance mun sa ido a kansu hakan ma kamar wani gyara ne gyara ne gaskiya ne to amma in dan dawo da ke baya da kika yi maganar ta fannin auratayya wanda za ki ga musamman maza za su shigo cikin gida babu lokacin iyali sai latsa wayan nan sai me to wasu mazan suna cewa kamar aiki ne na ofis suke ce ma matan su kuma matan wani bi zargi na shiga su tunanin kamar samari ne wannan kamar 'yan mata ne suke chatin da su to kamar wani kira zaki wurin fahimtar da matan eh zai iya yiwuwa aikin ofis ne kamar dai cire zargi kuma kada ka je kana buɗewa kana bincike kin gane a tabbas a nan guraren zan iya cewa kowa ya ji tsoron Allah mm. kai namiji miji ka ji tsoron Allah ke ma mace ki ji tsoron Allah ke mace a matsayin ki na mace nan kin ga mijin ki yana yawan hawa chat yana waye waya ya mai da hankalin shi kan waya gaskiya kake sa mashi ido mm. saboda wannan sa idan komai zai iya faruwa kai kuma a namiji ka zauna ka ji tsoron Allah ka kiyaye haƙƙin da Allah ya baka ya dora ka akai na matarka maganan gaskiya maza suna kuskure a nan guraren mu ma mata muna yi saboda yawanci wani lokacin ma ba aikin ofis bane ba akwai wanda aikin ofis din shi ya kama dole tsakar dare sai ya tashi yayi mm, misali amma akwai wanda kwata-kwata ma aikin ofis din shi daban aikin da yake yi akan waya daban kin mm. gane ko mm. na farko gane sallah da waya take yi tabbas akwai wanda in ya hau miki kan waya ba zai iya tashi ma ya san time din sallah yayi ba zai mai da lokacin shi komai 24 hours din yana kan waya ko da an sallame ba askar an jawo Allah ba <laughs> kuma duk wa'ina abubuwan da suna faruwa akan waya dai mm-hmm. so in an ce amfani mutum ya kirawo ewa eh, ne ya kake yayi ka sadar da zumunci to kan wannan abubuwan kuma ya zo ya shagaltar da kai ka manta neman lahirarka akan wayannan amma wasu zaki ga suna karatun alkur'ani azkar addu'o'i su ji waye duka akan wayan su wannan in kika ma buɗa zaki ga wannan abin kin gani so amma wasu ba sa yi mm. gaskiya wani ma in kika diba wayan shi ba wai diba ba ko labari zai zo miki zaki ga abin da ya ɓaci mm. to shawarar dai da zan bada gaskiya kowa tsakanin mata da miji kowa ya ji tsoron Allah mm. shine kawai in ka dawo gida ka zama lokacin ka ne in ke ma miji ya dawo ki bashi lokaci. bashi lokacin shi to kamar game da amfani da ake cewa da rashin amfani kowane yana taka rawa shin da amfanin da rashin amfanin wani kika gani yafi gaskiya a wannan dai zamani gaskiya sai dai su tseren doki tare mm. saboda kowanne bangare yanzu in kika duba rayuwar nan zamanin nan da muke ciki ai waya tana da mahimmanci babban mahimmanci saboda duk abinda baka tunani waya za ta yi maka ba abin waya ba za ta yi maka ba bangaren mm. alkhairi haka sharri ma mm. so kin ga kausiri a ce suna tseren doki da doki kafa da kafa mm. suna tseren wannan bai wuce wannan ba wannan amma ni a gani na kamar rashin amfanin sai dai a ce amfanin wayan ma ya fi yawa in dai har ka san cewar ga yanda za ka yi kontrolin wayanka da kanka to duba da bata tarbiyya da take yi bata da shi <laughs> eh. gaskiya mm-hmm. kuma wannan kin ga kamar kira ne ga wurin iyaye masu sakacin ba ma yara waya to aikin san akwai amfani akwai rashin amfani wurin rike ta ya kike gani kamar wurin yara da kike cewa sakaci na basu hi in ga kamar basu wayan yana da amfani sai dai kamar lura da kulawa dai da me yake faruwa da daddare iyaye eh, ko in ce uwa to in dai har a nan gurin uwa zaki ba yarinya waya za ta mm. tafi makaranta misali mm. in dai har makaranta an yadda ta je da waya mm. ta je ta yi abin makaranta ta dawo ki karbo wayan ki rike a ki. da safe ki kara bata duk wani abin da kika san cewar zaki sa mata ido a kai in dai har zaki iya wannan abin is good ki bata Mm. in dai har kin san cewar za ki sa mata ido kan shige da ficenta da cikin waya duk za ki iya yin wannan yana da kyau in dai eh, har abu ya kai ga bangaren makaranta aka ce ilimi to ki bata ki supporting ɗinta da ki bata wayan amma in ta dawo ki sa mata ido ko mm. tafiya ta da waya akwai hanyoyi da yawa da ake bi in wani yana rayuwar shi a cikin wayan zaka gani ko yawan yanayin ansa kira da ake da akwai inda mu iyaye mata za su gani su gani. so hmm. kin ga duk wa'annan abubuwan inda zaki sa ido ki a matsayin ki uwa wani lokaci kuma uba ne zai ta'azzara ya hana uwan ma ya hana ki ma cewar ki kula ki kula yarinya saboda zai ganin kamar gata yi mata hmm. su ma maza suna taka rawa a wannan bangaren hmm. ce lalle lalle sai an ba yarinya waya saboda lokaci na da ita bata da ita waye waye duk irin wa'annan abubuwa to a gurguje wani duba da lokaci yana hararin a gurguje wani kira zaki yi ga al'umma akan yadda za su rinka tafiyar da rayuwar dewaye a hannayensu da 'ya'yayensu gaba daya to abinda dai zan iya cewa shine mm-hmm. kowa ya ji tsoron Allah mm. saboda wayan wayanka kaman tsakaninka da zuciyanka ne mm. ba wanda ya san abin da yake faruwa da kai daga Allah da ya halicce ka sai kai da kake operating ɗinta idan ka ji tsoron Allah Allah yana ganin ka idan baka ji ba ma yana kallon ka mm. duk abin da kake gani a wayan kake yi a wayan wanda kake ganin daga kai sai kai wanda duk ka ɓoye duniya bata sani ba wanda ya halicci ka ya ganka ya san komai da kake yi akai kuma akwai ranar da baka taba tunani ba komai abin da kai a ciki zai fito to in ka ji tsoron Allah ka san yadda za yi handling kanka da wayanka to wannan falillahi alhamdu tsakanin ka ne da ubangijinka amma dai a ji tsoron Allah shine kawai mm, to malama hawa lokaci na hararan mu sai ki sallama da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi to masu kallon mu duka duka anan muka kawo karshen wannan shiri namu na madubi taku a kullum hana CMD Ibrahim nake cewa assalamu alaikum.